takwas ga watan Bulqada hijira sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai daidai yake da daren ashirin da ɗaya ga watan takwas watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya. yadda muka faɗa karatun yau na arba'in da tara za mu tashi a kitabun jana'iz babi na sittin da ɗaya hadisi na dubu da hamsin da biyar babun ma ja'a fi ziyaratul qubur lin nisa'i ko babin bayanin da yazo game da ziyaran kaburbura ga mata wanda ina jin ranar mun karanta wannan babin sai dai muka ce yana da dan fassara da bayanai imam turmuzi ya bude wannan babin yake cewa haddathana al-husayn bin hurayth qala haddathana isa bin yunus an ibn jurayj an Abdullahi ibn abi tuwfiya Abdurrahman ibn Abi Bakar Abdurrahman dan Abibakar Bakar ne Siddiqi Allah ya yi masa rasuwa shine dan uwan Aisha radiyallahu anha kuma shine karshen wanda ya kai ziyara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaba mana ka kusa da ni mana yawa na'am ma'ana Abdurrahman ibnu abi bakar ne siddiq dan uwan aisha Allah ya yi masa rasuwa ya masa rasuwa eh, wannan shi abdurrahman ibnu abi bakar din ya rasu bi hubshiyin a wani wuri ana kiransa hubshiyin hubshiyin wani wuri ne kusa da makka imamu jawhari yace wani dutse ne kasa da garin makka imamu suyudi kuma yace wuri ne tsakaninsa da tsaka yana tsakanin tsakaninsa da makka mil goma sha biyu to abdurrahman ɗansa yana abubakar ya rasu a wannan wuri da ake kira hobshiyin ma'ana wuri ne tsakaninsa da makka ya kai tafiyar kilomita goma sha biyu bi hobshiyin na sai ya ce a wannan lokacin da ya rasu a wannan wurin qala fa humila ila makka sai daga hubshi din aka dauki gawarsa aka iso ina makka da gawar ba abin ne shi a hubshi din ba sai aka dauko shi aka kawo shi makka yanzu muka ce tsakanin hubshi da makka a lokacin ana maganar mil goma sha yanzu kenan bai fi irin tsakanin biyu da wandale ba don yanzu na daga biyu zuwa kwaya zai kai kilomita irin arba'in ko ko hamsin ko na makamanci to to shi din mil goma sha biyu to mil goma sha biyu kuma kilomita ne sha takwas kana iya cewa bai fi daga nan zuwa nan ba to madadin abin ne sha shi din sai aka ɗauko shi daga shi aka kashi na makka kuna ji aha fa dufina fiha sai aka binne shi a ina a makka da an gane ko aka ɗauko shi daga hubshi din aka kawo shi makka aka binne shi a makka ma qadima karka manta kuma magana nan da ake ciki aisha tana ina da zama aisha tana madina ne da zama kaga ita tsakanin madina da makka ko akwai nisa falan ma qadimat makka lokacin da ta zo eh, falan ma qadimat aisha lokacin da aisha ta zo ta zo ina ta zo makka misali ko don aiki aji ko na bance haka a tad kabra abdurrahman sai ta zo kabar wajen kabarin dan uwanta abdurrahman ina mata an gane ku ji zancen aisha dama tana madina da zama dan uwanta abdurrahman ya rasu a wani wuri ana ci masa hubshi ko tashi waye ne daga madina zai je makka aiki aiki ko wani abu kafi ya iso makka tsakaninsu da makka mil sha biyu sai ya yi jinya ya rasu a wuri sai ya rasu a wuri to aisha kuma kaga ba a bulaguro ai don kabarin wani to sai allah ya sa ta zo garin makka sai ta kawo ziyara a wa kabarin abdurrahman kaninta kenan an gane ko yawwa to da aisha ta zo makka atar kabra abdurrahman bin abubakar ta zo wajen kabarin abdurrahman dan abubakar ku rike wannan maganin don za mu zo mu ci ai annabi ya hana mata ziyara mai makabarta to ga aisha ta zo makka ta ziyarci kabarin dan uwanta abdurrahman na da aisha ta kawo ziyara wa kabarin abdurrahman dan abubakar faƙalat sai ta faɗi wasu kalmomi na baiti baiti da ake kiransa arrisa baiti na alhini na mutuwa baiti da yake nuna ɗacin rabuwa an gane ko sai aisha ta rera wannan baitin baitin shine wa kunna kanadmanai jazimata hibbatan من hatta حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا شنو بيت an gane wannan shine baitin da Aisha ta yi me baiti yake nufi asalin tukuna baitin nan yadda shamni yake faɗi a sharhi na al asalin wannan baiti ne na tamim ibn nuwaira tamim ibn nuwaira yana alhinin mutuwar dan uwansa mai suna malik wanda Khalid dan Walid ya kashe shi kuna gane zance na yawa wanda Khalid dan Walid ya kashe shi ma'ana Tamim ibn Nuwaira an kashe masa dan uwansa mai suna Malik sai za ka ga a falan ma tafarrakna ka anni wa malikan to Khalid dan Walid ya kashe dan uwan shi Tamim dan Nuwaira din to shine kenan tamim dan nuwaira yake wannan baitin an gane ko shi ne ke wannan baitin duk da abai da yake wa kunna ka nadmanai jazimata kalmar jazima sunan wani sarki ne a iraki wanda yake mulkan iraki da aljazira to sai aisha ita ma ta ɗau wannan aron baitin shi tamim dan nuwaira ya yi don alhini mutuwar da dan uwansa malik sai aisha ta ari wannan baitin tana faɗinsa don alhini waye dan wanda waye abdurrahman to ma'anar baitin wa kunna mun kasance kanadmanai jazimata kalmar kanadmanai ko jazimata wa jalisu in ka ji ce nadma in ka ji an ce nadmanai eh, eh, yani ka nadimai shine abokin zama an gane ku? a in ka ji ce nadmanai najim najim shine a ce ga wani sarki ne fada wanda suke zaune da shi su ne ake cewa najim eh, an gane ku? najim fadawan sarki ko a ce ga wani mai kuɗi yana da irin abokanin zamansa masu masa hidima wayanda za zo su ta yi alaji hira in za su tafi za ba wa kowa na cefa ne to wayanda ana ce musu Shi ne kamar um, ajin da wa kunna baitin kenan mun kasance ka najmalai jazimata kamar masu zama su yi badawa sarki jazimata sarkin iraki hikbatan tsawon zamani in ga jani hikba mujjatan tsawila lokaci mai tsawo ah, za mu yi mu misali a ƙur'ani a wurare guda biyu wuri na farko mu je suratul kahfi wa in qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuma kaga hukuba shine hikba din ke annabi Musa alaihi salam ya dan uwansa ba zan gushe ba ina tafiya har sai na je mahadar koguna biyu au amziya ko in ci gaba da tafiya hukuba da tsawon zamani ɗayan kuma jam'i ne in mun zo cikin suratun na baƙi labisi na fiha ahqaba suna zama a cikin ta tsawon lokaci kenan mai baita ya ce mun kasance kamar masu hidima ko masu zama na fadanci wa sarki jazima tsawon zamani ikbata minar dahri tsawon zamani hatta kila har aka ce lan a ba za su taɓa rabuwa ba kenan lan yatafarraqa ku kuji kamar tamimu ibn nuwaira kuji ne ni ba shi wannan baiti don mutuwa dan wasa waye malik to kenan wannan baiti yana nuna mana tamim dan nuwaira ku shi da dan uwansa malik sun dau tsawon lokaci suna zaman fadanci a karkashin sarki jazima duk inda ka bi ɗayansu a wajen sarki to dukansu biyu suna tafi sai suka shaku kenan ma'anar yadda suka taso tare wurin aikin su ma tare suke kenan na daɗe tsawon lokaci da ɗan uwana maliku in ji ɗan nuwaira muna hidima wa sarki jazima tsawon zamani hatta kila lan yatasadda har mutane duk inda suka gamu suna ganin mutane suna ta kai wayannan ba za su taɓa rabuwa ba kenan kamar ita ma Aisha tana nuna kenan kamar ni tana kwatanta shakuwar ah, Tamim dan Nuwaira da dan uwansa Malik da shakuwar da ta yi da ɗan uwanta abdurrahman ibn abi bakar kun gane zancen ta ce mu ma mun shaku da ɗan uwana har ma ana cewa an da za mu yi mu rabu falan ma ta farraka tamim nan nuwai da ce yanzu da muka rabu da ɗan uwan nawa ya mutu ya bar ni ka ni wa malikan kamar ni tamimu kamar ni tamim nuwaira da ɗan uwana malik Di dole istima'in lidoli don tsawon ijtima'in kamar ni da shi lidoli ijtima'in don tsawon haduwarmu lam na bin lailatan ma'an duk da ijtima'in haduwa to amma nan ba zai dauki haduwa ba kenan kamar zancen ka anni wa malikan lidoli ijtima'in ni da malik don daɗe wadda muka yi falan ma na, yanzu da mutuwa ya raba mu lam bin lailatan ma'an kamar mu taɓa kwana ɗaya tare ba ma'ana dan uwa mutuwa wani abu ne yana rusa jin daɗi yana rusa ko za ka yi ga uwan ga ko abokin ka da ko shaku wanda sai balce yake raba ku kuna gani kamar ba za ku taɓa rabuwa ba to duk ran da ya mutu in wani bakin ciki ya tunkaro ka sai ka rika jin ma ba ku taɓa zama ko da na kwana ɗaya ba kenan daɗin zaman ɗaci da bakin cikin mutuwar ya manta da kai wannan daɗin kenan kamar ma ita tana cewa ta tafarrajna ka anni wa abdurrahman li dole istima'in lam nabil ma'an aisha da fi a baitin tana suranta shakuwarta da ɗan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar da kuma yadda suka zauna ba sa tunanin akwai ranar ba sa tunanin rabuwa kwatsa mutuwa ya zo ya raba su gashi nan har ma tana ganin kamar ba su taba kwana ɗaya kamar ma ba su taba rayuwa tare na kwana ɗaya ba to mun ji baiti Aisha to sora mu ji bayan baitin kuma me tace sun makalar Aisha tana gama wannan baitin sai ta ce wallahi law hadartuka ku ji jawabi wallahi da da ka mutu din kuna ji da na halarci wannan wurin kafin a binne ka kuna ji ma dufinta illa haitu mutta da ba za a binne ka ba sai inda ka ne ka mutu kenan ka kenan Aisha bata ji daɗi da ɗan uwanta ya rasu a kubshi aka ɗauko su aka shi maka aka binne shi domin musulunci bai yarda mutum ya mutu a wani gari a yi jigilan gawarsa a kawo wani gari a binne ba Nasiru nasiruddin albani ya yi kakkausa harshe a aka aka littafin sa akamun jana'iz wa bidai haka sheikh mahmud jamil al-misri shi ma ya yi wannan kakkausa harshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya mutu daga wani gari a ɗau gawarsa wai a ce don wannan ba garinsu ba a kai shi wani gari kan ba saman kasa ne ana cewa kasa kaza gari kaza kasan kasa ba duk ɗaya ba ne domin shi Allah maɗaukakin sarki yana karɓar mutum ne a garin da a nan Allah ya zaɓa ya zama tsabarinsa to sai Aisha ka duba kamar abin da mutum ne kenan hadisi na kamar yana nuna mana da mutum ya tashi daga gona zai zo bi sai ya mutu a mirna dan biyu ne bai dace a kawo sa biyu ba abin da shi a mirna domin tsakanin shi hubshi da makka kamar tsakanin nan ne da mina kilomita ne goma sha an gane ko to balle kuma a ce mutum ya rasu daga gombe a ce a ɗaukar shi a kawo shi biyu kilomita ɗari da ɗari da ashirin ko wani abin kamar haka ko mutum ya rasu a maiduguri a kawo sa biyu kilomita ɗari da tamanin da shi ko ko mutum ya mutu a kano kilomita sama da ɗari wani ma za ga ya mutu a ƙasar waje an ɗauko gawar ana biya masa kuɗin jirgi saboda haka idan kun je jinya a gobe ne shi rasu a gobe sai abin ne shi amma yanzu kamar misali mutum ɗan jigon da sai mutu a filin jirgi sai aka hasa unguwarsu wani ba laifi ba ne don duk unguwa ne gari ne wuri ɗaya ne amma don mutum ya mutu a wani gari sai abin ne shi ya mutu a janto ba sai a binne shi a janto sai eh mana unguwa ne yan eh unguwa ne su to in ba unguwa ba idan mutum ya mutu a gari sai a binne shi a aisha ta ce da na halarci wurin da ba a ɗauki gawar ka da a wurin da kara su zaɓin ne ka walau shahidtuka da na halarce ka mazurtuka da yau ban ziyara ba da da yau ba zan samu ka wannan ziyarar ba hadisi abdulrazak ya ka cikin musannaf hadisi na 6535 akwai matsaloli a kansa a kan hadisi to anan abin da zai daure mana kai jama'a don me aisha radiyallahu anha ta ziyarci kabarin dan uwanta abdurrahman alhali akwai hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mata masu ziyara makabarta ina fata an gane ga anan kuma Aisha ta ziyarce shi sai wasu malamai suka ce to amsan da za a bayar ita Aisha ba ta halarce shi kafin ame ba abin da shi ba don ta ce walau ka da na halarci gawar ka kafin a kai makabarta abin ne ma zurtuka da ban ka ziyara kabarin ba da sai maka addu'a kawai a inda gawar ka yake amma sai ta nuna don ba ta samu ba ne ta biyo na ina ba ta gane ko kuma a ce hadisin da ya ce an la'anci ko an hana mata ziyarar magabarta wani ba abin ne da su ba ziyara haka amma bin da gawa ai ba zuwa da mata to wasu suka ce asalin hadisin ya hana mata su yawaita ziyara ne amma suna iya zuwa jifa jifa yadda za mu gina kan babin gaba babu ma ja fi karayin ya fi ziyarar lil nisa babin bayanin da ya zo game da hancin mata su ziyarci me su ziyarci magabarta Alkubur jam'i ne na kabru ya zo a cikin alkur'ani da mufradi wala kum ala kabri sanin ya zo da lafazin jam'i afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur sanin kuwa kabari ana kira kiransa jadas jam'in sa al ajdas wa nufiqa fi suri fa idza hum min al ajdasi ila rabbihim yansilun yani fa idza hum min al qubur ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min markadina ya min kabrina don kabri yana iya zama markad makwanci qalu ya wailana ai an ce wani an kai sa makwancinsa qalu ya wailana man ba asana min markadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة an Umar bin Abi Salama an Abi an Abihi an Abi Hurairah an Rasulullah lalle manzo Allah la'ana zawaratil Kuburi, ba ba zawara ba zawaratil Kuburi. manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu wa gare shi ya tsine wa mata masu yawaita ziyara magabata zawarat ala wajhi fa'alat fa'al siyar ne cikin siyagul mubalaga domin in ka ce sarif barawo sarrafu mai yawan sata karibun mai karatu karra'u mai yawan karatu ina fata an gane to eh, zalimun azzalimi zallam mai yawan zalunci to anan zawaratul gubur bai ce za'iratul gubur za'iratul gubur ba ma'ana eh, manzo Allah tsira da aminci ya tsere wa mata masu yawaitan ziyarar kaburbura magabarta alƙari ya ce abu na ginifi kasiratun ziyara masu yawaita ziyara imam qurtubi ya ce hazan la'an inna ma wani mufsirat min ziyara wannan tsinuwar ana nufin mata masu yawaita ziyara magabarta ta zo da safe ta zo da rana ta zo da yamma ko ta zo yau ta zo jibi ta zo gata amma in zuwa ne jifa jifa ta ziyarci magabartar bayan wata ɗaya wata biyu ta zo bayan shekara ɗaya ta zo in jifa jifa ba da shiga wannan halin ba in ji imamul kurkutu mai me yasa musulunci ana mata yawaitar ziyarar magabatan domin na ɗaya mata ba su da juriya za su je su yi ta iyo na biyu ko yace za ta yawaitar ziyarar magabata karshen ta ba za ta zauna ma ta kula da gida ba don ta je ta gani sau ɗaya za ta yi sati tana kuka ba za in ta sa kwalli ma da fo hawa hawaye duk zai rika wankewa <laughs> ina ba ta an gane kuma Allah yana son su gino akan ado a wani yashaw fil hilya wa khisami ghayr mubin shi yasa eh, in an ba su akai akai din to akwai damuwa amma su maza dukiyar a bushe akwai bukatar su riga ziyara da akai akai dan su ne da harma harma a kasuwa da harma harma a ofis kaga dole su riga samu abin da zai kwankwasa su don suna da kaushin eh, zuciya sama da mata don haka imam shaukani a nilo alfar ya ce don haka jama'a wasu sai su su ce an mata masu ziyara makabarta su baki wancan hadisi wasu kuma sai su ta shafe kaza kaza ko ya ce duk lokacin aka samu hadisa annabi biyu kamar suna cin karo in zai iya yiwa a haɗa su a ma'ana sai a haɗa su hadisin da ya tsine wa mata masu ziyara ya nuna masu yawaitar ziyara ina fata an gane sannan kuma tunda ce masu yawaita ziyara to in ziyara jifa jifa babu laifi da mu yi maka sojin ziyara kaburbura don tunatar da mutum lahira to ga mace ma tana buƙatar abin da zai tunatar da ita lahira zurul qubura fa inna tudhakkirukum kuma al'akhira ko matsalolin lahira da tambayin kama da ayyar shafi ma lahira ina ba ta gane saboda haka sai mu hana su masu yawaita ziyara hana amma jifa jifa babu laifi sai sa ga Aisha ma anan ta yi wa qarra ba'du ahli al wasu suna ganin ana aza kabla an yurakhisa nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil qubur shi yasa ma wasu na cewa ma ko sun ziyarci kaburburan sosai ma ba hana ba don manzon Allah ya faɗi wannan maganar kafin ya hana ziyartar makabarta wasu ka sai da annabi ya tsine wa mata masu ziyarar kaburbura sai zai ce kuntu na haitu kuma an ziyarata da na ana ku ziyara magabata ba zuru zuruha to da zai ku ziyarce ta sai zan to ya shafi maza da mata kenan ya shafi eh, eh, eh, tsinuwa da yawan zawara tulkubuwa amma dai na sha gaya muku madadin a tabbatar da annasi wal mansu idan amkana al-jam'u bayna al ne in zai yi a hada hadisai guda biyu to babu amfani a ce wannan ya shafe wannan sai a ce mata ya halatta su je amma kar su yawaita zuwa fagar kaga magana ya warware wa qala ba'dhu inna ma kuriha wasu ga tabi ne sa aka ki ziyaratul qubur lin nisa mata su ziyarci makabarta da sabri sabrihinna don ƙarancin hakurin su wa kasrati jaza'ihinna da yawan me rashin hakurin su rashin juriyar su a cewa ba hana mata ziyarar makabarta ba kuna ji yana daga cikin hujjar da alhazin ibn hajar ya kawo cewa hadisin anas dan malik wanda ya ce marar nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabri ko annabi ya wuce ya ga wata mata tana kuka a wajen kabari sai ta yi zaman dirbshin a wurin don ɗanta ya rasu sai annabi ya ce wa sabir ki ji tsoron Allah ki hakuri ma'ana ta daina kukan nan ta daina zama a wurin nan, sai dai ta zo ta yi addu'a ta koma ka bai mata inkarin zuwanta Ba magabatan ba ina fata an gane jama'a yawwa saboda haka bai mata inkari ba sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umumi ya game maza da mata yace zurul kubur ku ziyarci magabarta fa ta tuzakkirukum al-akhirah an gane ko ya game su gaba daya sai sa Aisha har ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdurrahman da ta zo Makka kun gane wannan bayanin? ko cikin abin da zai sake karfafa wannan halaccin da yake nuna mata za su su ziyarci magabarta ku fahimce ni kwarai da gaske an gane ko a hadisin aisha wanda imam musulun ya roto aisha allah ya kara mata yarda ta ce ya rasulallah kaifa aqulu ya rasulallah tani idza zaratul ta ce ya manzo allah inni aisha na kai ziyara magabarta wani addu'a zan yi kuna ji madadin annabi ya ce mata ai bai halatta ki je ba kada sai ce quli assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin kina zuwa ki ce amincin Allah ya tabbata ga ma'abota gidajen mu'minai da musulmai kaga ana har annabi ya karantar da Aisha addu'ar ziyarta magabarta karanta ya karantar da ita don ta karantar da masu zuwa ta ce ya manzo Allah me zan faɗa in na kai ziyara magabar sai koyar da ita wannan ko hadisi imam muslim ya kawo a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 974 saboda haka jama'a a ƙarshen gaskiya ce kwata-kwata mata haramtar musu ziyara magabarta wanda bai inganta ba yawaitawa shi ne bai inganta ba amma halaccinsu ziyarce da jifa jifa ya halatta don na farko makasudin ziyara magabarta tana lahira don a ƙara eh, guzuri don inda wacce ta je kai ma ko ba jima ko ba dadewa za ka mutu je inda wane ya je kai ma ko ba jima ko ba dadewa za ka mutu ka je kana so ko ba ka so don ka ga wani ya mutu da hawan jini kai baka da shi ma za ka don kaga wani ya mutu da cuta kai ko da lafiyar ka din ka mutu to ga mace ma tana buƙatar wannan tilin jama'a don ya kwabe ta daga zuwa gidan boka da kaza ta sabunta imanin ne amma kada ta yi yawaita ziyara wannan kenan babu ma ja fi dafni bil layl imam ya ce babin bayanin da ya zo. shin ana iya binne gawa da daddare shine abin da babin zai karantar da ana iya binne gawa da daddare حدثنا أبو قريب ومحمد بن عمرو الصواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاب بن أرطات عن عطاء عن ابن عباس ya kawo mana hadisin farko wanda ibn majah ya kawo akwai rauni tattare da shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama da khala kabran laylan annabi ya shiga magabarta da daddare ya shigo magabarta da daddare kamar ya shigo ko ziyara ne ko menene za ku ji da daddare fa usrija lahu siraj sai aka kunna masa fitilla an gane ko yana shiga sai aka kunna masa fitilla fa usrija lahu aka kunna wa shi annabi din fitilla wasu ka ce an kunna wa gawar ne fitilla don a san yadda za a ɗauko shi a sa sha ina a cikin kabarin to a haza min kibalil kibla sai annabi ya ɗauki gawar ta ɓangaren alkibla to a haza ya ɗauke ta min kibalil kibla a ɓangaren alkibla sai aka shiga da shi kabari to wannan shi da hujjar abu hanifa mamaci in an kashi sai aji ajiye shi a ɓangaren alƙiblar kabarin gabashin kabarin akan fadinta. ina fata an gane kawo suna ajiye ta a yamma ai to wani hadisin da yi fi, amma yace sai aka ajiye shi a ɓangaren alƙibla a fadin kabarin kenan mu ana sai mu ce gabashin kabarin sai annabi ya ɗauko shi ta wannan wurin to shi yasa abu hanifa ya ce shi za a sa gawa a bangaren alƙibla sai a shigo da shi an gane ko sai ya zanto daga aka ɗauke shi daga bangon alƙibla sai a yi baya kawai da shi kaya inda dama da aka kwantar da shi inda kansa yake nan zai shiga cikin kabarin inda kafarsa yake nan zai shiga cikin kabarin sai yake sa inda tsaki tarihi ana ɗauko shi a yi riba sai a sa shi wannan shi ne mazhabin ahnaf sun gama hujja da wannan hadisi amma bai inganta ba imamu shafi'i da yawancin malaman duniya sai suka ce sallu min ƙibalin ra'asi da an za ra'sal janaza a kabar su kuma yudkhalu metal kabar. suka ce abinda za a yi za a ajiye gawar ta bangaren kafar da gawan zai zama kenan anan za a je shi da ina arewa a miƙe yadda kansa in za a shigo da shi kan zai fara shigowa ranin ta inda kafarsa zai zauna sai a wuce da kan dare yadda a sunance yanzu muke yi a garin sai a shigar da shi wannan shine mazabin Shafi, da yawancin malamai kuma ne abin da hadisi ingantacce ingantattu suka tabbatar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli shay'in babun wa babul qabr kibla rijlaiha kuma yana da kofa kofan kabari inda kabar zai zauna ta nan za a fara shigowa da kanshi kun gane wannan sai aka haska wa annabi gawar sai suka shigo da shi kabari wa qala sai manzo Allah ya ce rahimakallah Allah maka rahama yace wa yace wa gawar Allah maka rahama in kunta la'awahan zancen innaka kunta la'awa kai ka kasance a rayuwarka mai yawan kuka ne don tsoron Allah talla'an lil qur'an mai yawan karatun alqur'ani ashe jama'a karatun alqur'ani yana taimaka mamaci to sauraron qur'ani ma zai sa maka rahama wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to fa ma zannuka da wanda ke karanta yana karanta qur'ani ku yi shiru ku saurara za ku samu rahmar Allah قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت هو اخو زيد بن ثابت اكبر منه قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبله وقال بعضهم wasu suka ce sallu za a zaro shi sallar zarowa shine yadda muke ajiye shi arewa da kabarin a fara shigowa da kansa sai a zaro shi a fito da shi sai a sa shi cikin makwancinsa wannan shi ne magana imamu shafi yana muka fara da ahmad imamu ahmad ibn hanbal da yawancin malaman duniya kuma shi ya fi karfin hujja da karfin dalili cikin dalilansa akwai hadisin abu dawud a sunan nasa hadisi na dubu uku da ɗari biyu da sha ɗaya ah, alharis ya ba da wasiya abdullahi dan yanzu ne sallaci gawarsa da ya sallaci gawarsa sai aka fita shigar da shi kabari ta inda kafarsa yake aka fara shigowa da kansa haka aka shigo da shi aka binne shi hadisin ya inganta da kuma abin da ibn shahin ya rubuta shahin ya kawo a cikin kitabul janaiz daga Anas dan Malik yace manzala ta shigar da mamaci ta bangaren kabarinsa a zaro shi duk da shi wannan sanadin yana da damuwa to sunan babin nan jama'a babin binne gawar da daddare to hadisin farko din kaga an je da gawar makabarta da daddare aka haska wa annabi gawan aka shigar da shi kabari wa gaza abu bazu wa rakhasu aktharu ahli ilmi yawanci mabuta ilmi sun yi rahusa jama'a fi dafn bil layl ana iya binne gawa da yaushe da daddare don mutum ya mutu da yamma sai aka ce a bari sai gobe ba laifi ba jama'a sannan ya binne da daddare shi ma ba a yi laifi ba amma da sharaɗin a yi masa cikakken likafani sannan kuma a samu dai wadatattun jama'a su sallaci gawarsa kuma a yi masa aiki mai kyau shi yasa nasiruddin albani ya ce da za a samu likafani isasshe da masu sallatar gawa kuma a samu wadataccen haske to don an binne gawa da daddare ba a yi laifi ba saboda kar a zo a binne gawa da daddare wasu zo suna ihu a e, duk da alhassan albasari shi ya karanta bin gada da tare ya kafa hujja da hadisin jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce a cikin sahihu muslim hadisi na 943 yadda lafazin hadisin ya zo a jabir ya ce annan nabiyar zajara an yi barar rajulu lailan hatta yusalla alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a binne gawa da daddare sai in an sallace shi to jama'a hadisi ya inganta ko tabbas ya binne ya hana ya yi tsawa kan binne gawa da daddare amma ya ka sharadi ya yi don wasu na iya binne gawa da daddare ba tare da ame ba an sallace shi ba amma in za a in an sallace shi ya halatta ne a binne shi da daddare ina fata an gane shi yasa ana aka mayar musu da martani ai cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana binne gawa da daddare ne in ba a masa sallah ba amma ya masa sallah wannan ya halatta a binne shi da daddare ga ma ƙarin dalilai akan haka jama'a dalili domin su larabawa a da mutum za ga idan aka yi masa mutuwa da daddare sai ya nemi likafani mai araha wanda yana so da da ranar da za ka rika kallon jikin gawar yana nan ina wani farin kyalle da mata suke tankaɗe waken suya za su yi awara ka yana shau to in dare ne sai a yi masa da wani sai suka ɗauki binnewa da daddaren don ciwa-ciwa to shi ne kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sai dai in za a tabbatar an kyautata likafani sannan ko an samu masu sallah sannan kuma ya zanto akwai haske wanda za a yi amfani da shi don a binne ɗin a yi masa binnewa mai kyau don a yi oga kwata-kwata na duniyar gaba ɗaya waye ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin an binne shi eh, ya kwana don wasu rububi na khalifanci farko ma ba a yarda ya mutu ba a asuma ne a a ba mamaki ruhinsa ne ya ai za abuna to annabi sallallahu alaihi wasallam an shigar da shi kabari an wuni ranar talata rana ya faɗi daren laraba daren laraba aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu ma sabani da daddare aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta roito haka da sai na Abubakar radiyallahu anhu ya rasu da daddare aka binne shi haka sai na umar da ya rasu da daddare aka binne shi usman kan ba dare ba amma ka tsallake aliyu bin abi talib da ya rasu da daddare aka binne shi eh sorry mm. sai na ali da matarsa fatima yar annabi ta rasu fatima sai na ali da kansa shi shiga da ita kabari da daddare suka binne shi. saboda haka farin jaka da an binne shi da daddare sallallahu alaihi wasallam yarsa da yake so fatima da ta rasu an binne ta da daddare khalifan annabi na farko shi ne kuma wanda annabi ya fi son sa shi annabi shi Allah ya fi son sama da kowa a duniya abin da shi da dare yar fata annabi ya fi son da sama da kowa a duniya da tara su an bin da dare sai na abubakar kuma a maza da annabi ya fi son sa sama da kowa a duniya baban Aisha wanda Aisha a matan annabi annabi ya fi son ta a ƴaƴan annabi ya fi son Fatima amma sai na abubakar shi ma da dare aka binne shi sai na Umar da dare aka binne shi duk da yanzu a wurare da yawa suna binne gada da dare amma ka ga mai yiwa kada a zo a yi sai ka ce ba a saba ba to addini ya karanta mai addini wanda aka turo shi da addinin jakadan Allah ne farin jakada dan amina dan gata dan lelen Allah khalilin Allah masoyin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an binne shi da dare saboda haka yanzu a kare wannan sai abin da ga da dare babu ma da fi sana'il hasan alal mayyit babin bayanin da ya zo game da kyakkyawar yabo ga mamaci حدثنا عمر بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس قال مر على رسول الله بجنازه ان وجه da gawa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa aznau alaiha khairan aka yaba wa gawan da alkhairi wai irin yabon da aka yi masa ka gane yace da alkhairi amma bai faɗi yabon ba amma a ruwayar nazar ibnu anas daga babansa anas a wajen ruwayar imamul hakim ya ka irin yabon ce qalu suka ce janazatu ne kana kun lafa wa rasuluhu wa ya amalu bida hatila wa sa'afi ha kai kun ga gawawa ne yana son Allah da manzonsa yana aiki na da'a wa Allah yana kazar kazar wajen taimaka addini da dukiyarsa ne da kaza ne za a gyara eh, shi ne kokari wajen neman ilimi neman karatu ta ce agaji za a yi su ne gaba na addini an ce karatu su ne gaba wa'azi su ne gaba sai irin kirkin nasa nan aka faɗa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زالت وجب تا وجب الجنة تا وجب قريش جماعة ثم قال سانا زانا بيتي أنتم شهداء الله fil الأرض ku shaidun Allah ne a doron ƙasa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu alaykum shahida Ana bai ce ko shaidun Allah ne a doron kasa jama'a su wane ne shaidun Allah a doron kasa har eh, su wane ne shaidun Allah a doron kasa masu luwadi a'a masu madugo a'a kafirai a'a munafikai a'a azzalimai a'a masu wasa da sallah a'a yana magana mutanen kirki saboda haka don mutum ya rasu aka mutane tirela ɗari suna suna yabansa amma duk ba mutanen kirki ba ne su in mutumin kirki bai mutanen kirki ba su yabe shi ba dan wuta ne jama'a ina ba an gane ya samu mutanen kirki ɗaya biyu uku hudu sun yabe shi aka samu mutanen miliyan sun zage shi ko miliyan na marasa addini ne Allah yana aiki da shaidar mutanen kirki antum shuhada'ul lahi ishara zuwa ga sahabbai ko sahabbai ko ne shaidun Allah da kuma duk mumini mai imani wanda yake kwaikwayon sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke don sunan Salamu salih an gane ko saboda haka ya shafi sahabbai da mutanen kirki da suka biyo bayan su maza da mata ko da mutum ya rasu mace ta riga yabansa kuma mutuniyar kirki ce ita Allah zai karbi wannan shaida don ka san ai ana iya samun mutum mai addini ya zanto yana wani gari duk garin shine wanda ya rike addini an tsane shi a gari ko ba gaba yana mutuwa ɗan garin sai su yi ta zagin sa ko ba gaba ko ma da wuya a samu mutum biyu uku da za su sallaci gawa malaku za su zo su taru a yi sallar da su saboda haka yabon mutumin banza ba shine alkhairi ba yabon mutumin kirki shine alkhairi قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود ابن أبي الفراتي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة نازو مدينة فجلست إلى عمر بن خطاب نزلنا أو جنسنا عمر بن خطاب فمروا بالجنازة أكا وجه دقاوة فأثنوا عليها خير أكا يبا مدد الخير فقال عمر سيسنا عمر وجب تا وجب فقلت لعمر وما وجب نتو عمر مي وجب قال أقول كما قال رسول الله ما من مسلم babu wani musulmi ya shahadu lahu talatatu mutum uku su bada shaida kan kirkinsa illa wajaba lahu janna sai aljanna ya wajaba gare shi qala qulna sai muka ce ya manzo Allah wasnani har da mai biyu wanda mutanen kirki biyu suka yabe shi qala wasnani qala wa lam nas'al rasulullahi an alwa'i ba mu tambaya annabi akan dai ba sannan kuma ƙarin bayani a nan jama'a wani hadisi yana nuna mana idan mutum ya rasu mu faɗi alkhairi amma fa jama'a ba wai yana nufin mutum ya rasu sai ka zo ka ce kai sai ka yi tagumi dan iska ne shi ba ba mai sallah ba ka ce wane wane kullum sai an yi jam'i da shi ko ba gaba mara kirki ka ce kai mutumin kirki wai kai yan bar kana aiki da antin shuhada wallahi to Allah ne zaka masa ƙarya kai kana da laifin kai makareci ne amma abin da ake nufi ai shi dan adam ba ɗari bisa ɗari wankake ba yana abubuwa ba daidai ba yana abubuwa daidai sai kar a ambaci ba daidai din ba sai a rika maimaita mai daidai wanda yake to zai taimaka mishi yawwa shi na abin su hadisi yake nufi babu ma ja fi tsawabi man qaddama waladan babu bayani da zo game da ladan wanda ya gabatar da da me ya gabatar da da za ka ji حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حول سنة حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعلت لا يموت لاحد من المسلمين باب wani ɗaya daga musulmai da za su mutu masa talakatun min waladi yara ƙanana guda uku wa'anda ba su balaga ba fata masa hunna kuma ga wuta ya shafe shi illa ta hillatar ƙasa sai dai afkawa ko tabbatuwar rantsuwa shi zai fada kan shi duk musulmin da ƴaƴansa suka mutu uku kafin su balaga don mutuwan ƙananan yara ko lada don ba su kafin yaransa su mutu eh, yaransa uku suka mutu yayi hakuri to ba zai shiga wuta ba amma da shar'in in uban yana da tauhidi wannan da tauhidi kuma sun dangana ba yi ihu an yi tambul an yi tsalle an yi kuka da majina ba illa ta hillatul gazam abin da zai faru sai dai tsallake sirati wannan tsallake sirati ka gada ne akan jahannama to wannan kowa sai ya keta wa in minkum illa wariduha suratul taha kowa sai ya keta na to kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw allahumma ja'alna minhum bi rahmatik wa nazaru zalimin fi hajriya to shi da kenan sai wannan kadai amma in ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba zai haɗu ma da inda wuta yake ba saboda haka eh, wannan ya nuna mana lada amma fa ba wai ana nufin ka yi sakaci ‘ya'yanka su mutu ba domin idan ɗanka ya mutu ko ‘yarka ta mutu saboda eh, sakacinka an san yaro nan ya yi kankanta yarinya nan ta yi kankanta ce an aike shi inda sai an tsallake kwalta sai aka aike shi ko aka aike ta inda za ta tsallake kwalta ko ba gaba don wani saka daga ƙanana yara wasu ana buge su akwai laifin iyaye to sai aka yi faru to akwai laifin sakacin iyaye an gane ku kamar yan shekara uku yan shekara hudu ka aike shi ne tsallake ko kuma ɗaya ya jinya ana samun irin iyayen da ba su damu ba talibi yadda muka saba ba ma iya ɗaukar mataki akan abu sai ya yi ƙarfi ana gani shi kenan a kau da kai a shi kenan ta mutum sai magani naira biyar naira goma shi kenan sai gaba ana gani yaro yana tsotsewa yana kanjamewa ba damu ba shi yasa wani mara lafiya masu an kai asibiti ku likitoci ku yi ta faɗa ko ba haka ba me yasa ba ka da wuri ba ina ake sai karfin yaro ya kare kaf a zuwa zubar wa likita in ya mutu uban ba shi da wannan ladan uban ba shi da wannan ladan sai dai ma Allah ya kama shi don ya mutunta haƙƙin dan adam ba don man Allah ta kafabil mar'i isman an yuzayyi amin yaqut ya ishi mutum laifi ya tauye wayan da yake daukar nauyin su tsammanin ka yadda daga kaji abu za ka yi kanka asibiti wani yaro fa wata uku ne wata biyar ne wata goma ne wallahi da za a ba wayon shi da komansa abin da yake ji shi da kafansa zai je wajen likita amma kun aje shi a tsakar ɗaki kana kallon shi sai ya mutu ka zo kana hawaye ka sai a ƙara maka da mari guda uku saboda haka ana nufin in babu sakacin ya ishe za ku ji ko a babin layya za ce idan dabbar mutum eh, eh, illa ka za same shi zai laye ko ba zai laye ba za ce in akwai sakaci na mai dabbar ba zai laye ba in babu sakaci zai haka rayuwar yake kar kar mu ga saba wa kanmu wai sai jinya yayi tsanani mu saba wa kanmu daukan matakin abu da wuri in kana daukan matakin abu da wuri to za ga nan da nan ana iya shawo shi kuma za ka shi dukiya da yawa ka riga ganin darajar rai magani wannan ya fi masaran da za a ci a gidanka wani za ta mishi kuri magani sai ce babu amma zai sai kati ya sawa yau shi ne damuwa to kaga wannan labuda mai da hankali akai tun da rai na musulmi a wajen Allah ya fi ka'aba to lokacin da za ka ko gida ne ka sayar don jinya nan wa don gidan gidanka ya kai ka'aba ne in ka'aba tana da bola ma gidanka ya kai bolan ka'aba ne saboda haka rai yana da daraja kar a cana faɗan ladan wanda yaran su kanana sun mutu mutu ya kai ne masha Allah na binne biyu wallahi in ka tauye wallahi ranar kiyama Za ka shiga kiri-kiri na Allah wallahi حدثنا نصر بن علي الجحظمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا الأوام بن حوشم أنا أبي محمد مولى عمر بن الخطاب أنا أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنا عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ العلم كان يعلم سكي بلغ با كانوا له حسنا sun zame masa ganuwa hasinan mai katangewa ko mai shiga tsakanin minan da wuta ko mai karewa daga shiga wuta qala abu dharr abu dharr ya qaddamtu sunaini na binne biyu qala ya wasnaini hadda mai biyu fa qala ubay bin ka'ab sayyidul qurra gangaren shugaban aramomi ubay dan ka'ab ya ce qaddamtu wahidan ni na binne daya qala sani ya ce wa wahida har da me daya sai dai fa walaki inna ma zaka inda salmatul ula sai dai wannan fa yayin bugun zuciya na fashin da farko da bakin cikin da amma ana cewa yar ki ta rasu ko dan ki ta kai wani buda wani muri ihu tukuna bayi deleted ko kin zaki a gwada ba a ciki inda sajmatu shi yasa shi musulunci fasabat ne tabbatuwa shi ne musulunci yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit jabir dan abdullahi a gabansa a duhu duhu musulmai ba su gane babansa ba sun doka maki ne suna tsara yana cewa abi abi kafin su fahimce shi su yi gundo gundo da baba amma farkon magana da ya ce musu bai ce Allah ya isa ba ba wai ana rike shi ce sai ya rama ba farkon abin da ya furta sai ya ghafara Allahu lakum Allah ya fi kaga shi ne as-sabru inda sadmatul ula dama ne amma sai in babu sakaci sai in babu sakaci yaro yana gudawa marmaza kai shi wajen likita yana amai marmaza ka kai shi wajen likita haddasa sani kuma mata su ma suna da sakaci wasu mazan za su yi magani amma mata ba za su damu ba za su kula da ba yaran magani ba to wannan duka sai an haɗu in babu sakaci a ciki an ce magani nan daily sau uku a tabbatar sau uku sau hudu a tabbatar ana bayarwa sau hudu in babu sakaci a cikin an ɗibi garama za a samu aljanna in ɗaya mutu in akwai sakaci za a shiga wuta wala za a shiga wuta diya rai ma nawa ne sati na diya ya kai miliyan sittin da abu kana ga wajen za ka yi ɗanka asibiti ana neman dubu goma dubu ashirin to ɗan ma in za a je a sayar da shi zai ci sama da miliyan wanda ke saboda ka abu ne mai daraja wani fa bai samu ba wani ba shi da shi ga wani ko Allah ya ba shi wulakantawa yake kaga yaro yana yawo da magina ya yi sati yana da mura ba za su ya masa magani ana ɗari yaro ba za su ya masa rigar sanyi ba uwa ta bar yaranta don sakaci an yi ruwa yara a caɓi a kwata suna ta birgima a ciki bata damu ba so yaro ya kamu da pneumonia da zazzabi sai a zo ana ana karban bil a wajen uban shi حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو khattab yanzu matsalar da yake faruwa ko da yaushe zai ga mata za su zo baki masallaci da 'ya'yansu sun bata har wani bawan Allah ya ce ya kamata a ringa musu bulala kafin a basu danki ya fata domin me kaji da ke ba su a fata ko ba ga musu mana domin tangaran naki bai bata ba domin agwagon da ke ba ya bata amma danki ya bata eh, dole mata su mai da hankali ko kuma a yi ƙwarya ƙwaryan wurin kulle mata in ɗansu ya fata a kulle ta rika kai wani tuwo a wurin ita kwana uku shi sa akwai tsarin almanara da ya burge ni akwai wanda ya zo da ya gutsure da muka tura shi ya cika fam a kan muna so a sa masa hannun roba a nan garin to sai abin da ya burge ni sai aka ce ta yaya samu wannan ɗaya a gidan biredi to a ji a samu mai gidan biredin bayan an samu sanu roba su ba su jari shi ne daidai jama'a shi ne daidai ko wannan ya kamata a karfafa irin wannan dokar ko kotu a kai masu wurin su ba shi abin da zai rike kansu wani sai yana jan motar wani sai ya zo asirin ya rasa hannu kaza shi gina an yi fakin din shi an ɗauko wani irin wannan musibar ana kiran da zama zama don abu ne don hannu ya gudu da zai tsira ne har ya gama rayuwar ka? Shi shi yasa wata karfe da ya fadi kwanaki ba a Saudi a yi mutum ko hannun sa ya rasa kaza aka yi ta ba su rabin biya miliyan talatin amma ga abin da ba a la'akari da shi ya kamata an ga wani yana tafiya da ya je an ba sa eh, kafan katako sai a ce yaya wani abu ya same ka eh ina tuka tirela alhaji wani ne shi ke na sai aka yi hatari sai ga aka wani zuwa ne dala nemo ko miliyan goma ka bashi sai sana yanzu kai in kai ka rasa wannan gabar yayi gaskiya ne jama'a sai da haka ba yan adam ba su da adalci wallahi ai ko ma'aikaci ne ta aiki ko ba ka ba in duran da ya gama duk da ana kansa albashi an ga ya tsufa ai ba zai iya wani abu ba sai a bashi kudin salama mai yawa in ma bashi da gida je saya ka gwamnati shi yi adalci a ko ta ci gaba da bashi fento kuma da ya mutu na ana wasu mara sa yakul man kan lahu faratani wanda yake da faratani farat shi ne kenan ya'ya biyu da suka riga shi mutuwa to na ɗauki tsakiyar matane ne min umarci daga wannan al'ummar bonus ɗin a wannan al'ummar ne adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shiga da shi aljanna me yawa al'umman da ko ko ko dozin suka mutu baka da wannan ba kala aja ba man kana baradin min ummati wanda yake da ɗaya ba alawa man kana baradin eh wanda yake da ɗaya ma shi ma zai samu aljanna ya muwaffaqa sai to Aisha ya wacce Allah ya datar da ita wajen aikata ayyukan alkhairi da ayyuka na kirki kaga in shiya sai su jawo shi annabi ya yabi aisha qala fa man kana lam yakul lahu faradun min ummatika annabi to ire iren mu da ba mu aiko ba wanda ba shi da dan da ya mutu a cikin wannan al'ummar qala ta annabi ce fa ana faradu ummati ai ni ma magabacin al'umma ta ce lam yusabu bi duk mutuwa da za a maka masifar ya kai masifar rashin annabi to kai ma ba a zamanin annabi kake ba amma ka zo dai kana nan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul an taba ka ahli sunna an taba ka manzo Allah ya ce an taba ka ne masoyin annabi ne ana cewa annabi kace sallallahu alaihi wasallam to kai ma ai ana maka eh, ta'aziyya dan uwa eh hakurin nan da kai baka zubda hawaye kai ta ihu ba kai hakuri an rasa manzo Allah amma ka hakura ko baya nan ka bi sunnarsa ka turje kace sallah irin nasa komai irin nasa to kai ma dai masha Allah annabi zai cece ka sallallahu alaihi wasallam goro ba wai an babu daurin gindi kada ku yi aure ba kala abu isa ila akhiri babu ma ja fi suwa da'iman hu babu bayan da yazo wai suwa ne shahidai inji wannan babu حدثنا الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك وحول سند وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال الشهداء خمسة المدون والمبدون والغريب وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله الشهداء شهيدي دومي اغي مي شهداء شهيد جمع شهيد تو مي ما مي يسا كلا شهيدي ده شهيدي جماعة وسوكا تشي دومي ملائكو سن تشهدو سن حلرتر ان درن زي بتزاو ستارو اورن دون سو هان الشيطان متو اورن شي sai za ka ce shahid wanda mala'iku suka halarci mutuwarsa ma wasu kuma suka ce mala'ikun za su halarce shi ne suna masa albishir shi dan aljanna ne wasu kuma suka ce shahid shahid yana daukan gani an gane ku shahid yana daukan gani domin shi idan zai mutu za a buɗe masa gidansa na aljanna yana gani eh, yana kallon fim na gidansa na aljanna har a ran shi Hmm. yana kallo ana cewa taho nan taho nan ga nan ga nan ga bedroom ga kaza ga kaza duk ana nuna masa ga jiragen ka na shagatawa ga kaza ga kaza duk ana nuna masa har a cire ran to da wani aka yi aka rudi boko haram suka je suna ta mutuwa moshe <laughs> duk boko haram a gona bagi wakin haka, zane ana ta maka shahidi mushe zaka mutu don manzo Allah ya ce wanda ya tawa ya zo yana kashe al'umma mata tatan jahiliya ya yi mutuwar bama guje mutuwar fir'auna mutuwar karuna mutuwar hamana dan wuta ne shi baki kiran saboda haka shahidi na asali ba shahidi na jabu ba ba shahidi wajen khawariji ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidai guda biyar ne amma jama'a ne ya ce biyar amma akwai inda ya kawo wanda ya je neman ilimi ya mutane kaza ya yi ta ƙari to ana nufi an tambaya annabi a majalisai daban-daban sai ya faɗi wannan wasu majalisai ya faɗi wannan amma ba wa iyakan su biyar na farko almad'un annobabbe ba mai annoba wa jama'a ba jama'a a abin da ake nufi wanda ya mutu a annoba kamar kwalara ya abka kaga annoba ne ebola ya zo ana ta tsoro hanya aljanna ne ana ta shan gishiri an gane ko wanda annoba ya kashe shi aljanna sak zai tafi muddin baya shirka wani bonus sai kawo Allah ke kawo ka gani shi da kenan eh, akwai almadun wanda annoba ya kashe shi amma musulmi baya shirka wal mabdun da wanda ya mutu da cutar ciwon ciki ciwon ciki ne murda ne gudawa ne duk an shiga almaktu to wannan dan aljanna ne an gane ko sannan kuma walgharik walgharik akwai ruwa walgharik wanda ya mutu ya nitsa ya ruwa ya mutu amma ba ba kankan ba ba bai iya ruwa ba yake sai ya hau jam kai karka je baka iya ba dan karambanin ko ya shiga ruwa suna ta wasa da yan mata na banza a ruwa ko ba gaba ta zama wani kar ya je wani eh, koguna irin na turawa ko ba gaba ana wasa da karwai a nutse a ce ga wani shahidi a gidan karwai <laughs> shi lalura ya sa ya hau ruwa ko jirgi ne ta rikice ta zo ta zuba ta so a ruwa ko ba gaba ko an hau ruwa za a je kasuwanci ba wai za a sari karnuka da aladu ba jama'a kasuwanci na halal sai Allah ya sa ruwa ya zama ajalinsa ko ya tashi daga gona bawan Allah ya zo akwai eh, gabar ruwa taka ruwa ana samu da yawa sai ya zo zai tsallake sai ruwa ya tafi da shi har ya je neman gobe sa ne jama'a to in mutum ya mutu ta hanyar ruwa irin wannan baya shirka shi musulmi ne shahidi ne da dan uwa shahidi ne shi ma aljanna sannan kuma wa sahibul hadab da wanda ka san ya rusu akan shi kaga wani haka ya samu kukuban katanga kullum zama yake a ƙarshen wai don ya ɗan zubo ya samu shahara <laughs> eh, ya samu katanga ya da an yan ƙasa da za a kamo shi ba <laughs> saboda haka ba ce ka samu katanga da ya rurrube ka je ka zona wai ka ce kai wani ayi bulhadimi eh, wani da ya ta zama ma a katangar ya ta kai wani don an tokare da tsarno ne ita ne sai ya cire ya ci gaba da zama amma cikin iko Allah sai da ya tashi kuma kan ga zai faɗi to wanda da Allah ya kaddara ba tare da karambani ko sakaci ba katanga ta rasta akan sai mutu shi ma shahidi ne da yawa ana samun irin wannan kaga mutum yana cikin gini yan ta'adda sai su je su jefa bom sai gini ya rusa kansa ya mutu shi dan ta'adda ya zama arne an ɗebi shahidai ana binnewa wannan kenan wa shahidu fi sabila da wanda aka shi shi wajen yakin musulunci don ɗaukaka addinin Allah fresh to shi ma shahidi ne saboda haka na ce muku shahidan sun fi haka yawa akwai mace ta rasu garin aifuwa kafin aifuwa da juna biyu ko garin aifuwa ko bayan aikuwa bata warware ba ta mutu duk wani hanya ce ta shahada A kan neman ilimi an kashe mutum ya yi shahada mutum wasu sun zo za su ɓaci dukiyarsa ya hana akan haka har ya rasa ransa dukiyar kuma ta halal shahidi an zo za a ci zarafin matarsa ya kare shi ma yin shahada man kutula duna nasu ba wa shahidi man kutula duna mali ba wa shahidi saboda haka abun yana da faɗi amma sai a tsoke sai a ce sai ka kashe yan borno kafin ka samu aljanna sai ka tare da ta to jama'a boko haramun duk wanda bai daban bari mu kashe shi to kaga wannan kai ba shahidi bane kai jahili ne kafiri ne nafiki ne mushriki ne amma yana shahidi wannan kenan حدثنا عبيد بن عصبات بن معاوية القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني أنا أبي السبيعي قال سليمان بن صورة لخالد بن مرفضة أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله يقول شنبك جبان علي بن أجوى من قتله بطنه وأن تشيوان شكي يكشش لم يعذب في قبره ما دام تعذاب على قبر سبا حديث يا ذو سنن البخاري ده ba ce ka ci kwanan nan alale kuma ka san cikin gaba rigewa faƙala duma da sahibi na sai ɗayan sai cewa ce wa dan eh wato bawon Allah ne cikin sai ya murde sai rasu ya samu shine kina ka zo shine ɗan yana ce ma eh, Khalid ɗan eh, eh, dan Sulaiman yake cewa kai ne shahidi ne sai wancan ce ya zaka ce shahidi a wurin yaƙi aka ce shi sai ce kai baka taba jin annabi ya ce duk wanda ciwon ciki ya kashe shi ya shahada ba sai ce kwarai kwa sai ce to ai wanda ba ciwon ciki ne ya kashe shi ba ma ja fi karayatul firamina da'un bayanin da yazo game da karhancin gujewa idan annoba ya faru kada ka dauki jakanka ka gudu an hana dan uwa kar ka gudu ka dawo to wannan hadisi yana da sharha da yawa hadisi goma muka yi ko ya kamata mu tsaya takwas tun da akwai wa'azi a nan sai a kira sallah mu sallar isha insha Allah abuna mu faɗa na daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk